Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya da farko akwai labaran duniya ba na muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan zamu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula zamu mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa akwai shiri na musamman akan azumin watan ramadan zamu karkare da shirin muna duniyar mu a yau wanda su ne abin da za a saurare da allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata wadda ga watan Afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Ramadan na shekara 1444 hijira ga Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan Afrilun shekara ta 1949 aka kafa kungiyar tsaro ta NATO manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazanar tarayyar soviet a lokacin kasashen kungiyar tsaro ta nada da sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar nata dai sun amince akan cewa duk wani harin da za a kai wa daya daga cikin kasashen mambobin kungiyar yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen hari ne kungiyar nato tana da cibiyar a birnin brussels na kasar belgium sannan tana da babban kwamanda guda ɗaya shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar nato ta ci gaba da wanzuwa har ma ta ƙara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin dukkanin lamuran tafiyar da kungiyar tsaro ta nato da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na 15 miladiyya sai kuma a karni na goma sha bakwai turawan faransa suka mame gurbin turawan portugal wajen mame kasar ta senegal amma bayan raunin da kasar faransa ta yi a karshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bar da 'yanci ga kasar senegal da masu sauran kasashen yankin waɗanda ta yi wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i da da shida sannan kuma tana kutuka da kasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kashi 94 cikin 100 na mutanen kasar musulmi ne. A'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. Tukafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. kasar finland ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato ta 31 a hukumance wata kotun sojin ta yi watsi da bukatar 'yan sandan kasar na haramta zanga-zangar cin zarafin alkur'ani mai tsarki burkina faso ta dawo da alakarta da koriya ta arewa a wani mataki na samun tallafin kayakin soji daga kasar To yanzu ga cikakkun labaran. Ƙasar Finland ta shiga cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a hukumance a wannan talata wanda ya kawo ƙarshen zamanta na 'yar ruwana. Hakan ya sanya Finland zama ƙasa ta 31 memba a ƙungiyar tsaro ta NATO. Sakatare janar na ƙungiyar ya yaba da matakin wanda ya danganta da wani sauyi na tarihi wanda ya biyo bayan da Rasha ta farma wa Ukraine. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yaba da abin da ya kira ranar tarihi kasar finland dai na da iyaka da kasar rasha fiye da ta kilomita dubu 300 ta kuma hakan ne zai sa kasar ta ci gajiyar taimakon soji na yau da kullum daga kawayenta na nato ciki har da makaman dakile makaman nukiliya don dai kasar rasha ta mayar da martani tana mai cewa hakan kara dagula halin da ake ciki ne da kuma barazana ga tsaron kasar ta wanda kuma ba zai hana ta daukar matakan kare kanta ba duk da a cewarta ba ta da wata matsala da finland in shi kakakin fadar kremlin dmitry peskov a iran dubun dubatar jama'a ne suka fito kan titunan birnin tehran a jana'izar sojojin nan guda biyu mashawarta na rundunar kare jun juhar musulunci ta kasar irgc waɗanda suka rasa rayukansu a wani harin da isra'ila ta kai a kusa da damascus babban birnin kasar syria an yi tattaki ɗauke da akwatunan gawarkin jami'an guda biyu lulluɓe da tutar kasar ta iran babban kwamandar rundunar kare junju har musulunci ta kasar manjo janar hussein salami da sauran manyan jami'an iran sun halarci taron iran dai ta bakin jakadan kasar a majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙa da ta aikewa kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa kasancewar iran a kasar syria yana bisa doka kuma ya yi gargaɗin cewa iran za ta ɗauki ƙwararren matakai don kare dakarunta manufofinta da kuma cibiyoyinta a syria daga duk wata barazana wata kotun sweden ta yi watsi da wata bukatar da 'yan sandan kasar suka shigar na hana zanga-zangar kona alkur'ani mai tsarki rundunar 'yan sandan sweden ta dai bukaci a harmata irin wannan zanga-zanga saboda barazana ga sha'anin tsaron kasar sai dai kotun ta kafa hujja da cewa bukatar 'yan sandan ba ta gamsar da ita ba masu tsoron ra'ayi a sweden dai sun nemi a basu damar gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin turkiya da kuma na iraki inda suke son su kona alkur'ani mai tsarki sai dai 'yan sanda suka haramta zanga-zangar amma daga bisani masu tsoron ra'ayin suka shigar da kara gaban kotu kasar sweden dai na cikin tsakan mawuya game da lamarin da janyo mata tsofin alatsi ne daga duniyar musulmi musamman kasar turkiya wacce ta ki amincewa da bukatar kasar ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tahiran gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da rage kudin aikin hajjin bana daga kudin sefa miliyan uku da dubu shida 1,840 zuwa miliyan 3,258,733 kwatan kwacin ragin sefa 345 da ɗan kai kamar yadda ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar ta sanar ranar litinin babu dai wani ƙarin bayani akan dalilin samun wannan ragin da aka samu amma a can baya an sha sukar farashin aikin hajjin na bana da cewa ya yi matukar tsada idan aka kwatanta shi da na sauran ƙasashen yankin farashin da gwamnatin kasar ta sanar da farko ya karu da sefa dubu ɗari hudu idan aka kwatanta shi da na bara a bana dai sauriya ta ware wa kasar ta nijar kujera dubu goma sha biyar da dari takwas da tasa'in da daya kusan linkin adadin na bara burkina faso ta sanar da dawo da alakar ta da koriya ta arewa wanda hakan wata alama ce da ke nuna yadda kasashen afirka ke ci gaba da hulɗa da gwamnatin pyongyang duk da takunkumin majalisar ɗinkin duniya gwamnatin burkina ta sanar da karbar jakadan musamman na koriya ta arewa mai masabki a kasar senegal ministar harkokin wajen burkina olivia ruwamba ta ce koriya ta arewa za ta taimaka wa kasar da kayayyakin soji masana na ganin burkina faso na da matukar bukatar makamman yaƙi musamman ga mayakan sa kai na kasar vdp dubu hamsin da aka ɗauka a baya-bayan nan domin shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar kasar koriya ta arewa na fuskantar takunkumin majalisar ɗinkin duniya na hana fitar da makamai tun cikin shekarar 2006 sai dai hakan bai hana kasashen afirka da dama irin su eritrea jamhuriyar demokradiyyar congo mozambique da uganda sai makamai daga koriya ta arewar to jama'a karshen labaran duniyar kenan To ga da son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwan banta da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan kalubalen da yake gaban gwamnatin da zababben shugaban kasar najeriya ahmad bola tinubu zai kafa ta bayan rantsar da shi a cikin watan mayu za kuma mu dogara ne da wasu daga cikin shawarwarin da wasu masana manazarta a najeriya suka bijiro da su da aka buga a jaridun kasar da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar 29 ga watan mayu mai zuwa ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban ƙasa ahmad tinubu wanda ya lashe zaben shugaban da aka yi makonni kaɗan da suka gabata zai kuwa karbi ragama mulkin ƙasar ne dai daga shugaban muhammadu buhari wanda ya yi shugabancin ƙasar har tsawon zango biyu daga shekara ta 2015 zuwa ta 2023 kuma shi wannan mulkan wato kuma shi wannan miƙa mulkin da za a yi zai kasance ne a cikin gida wato daga wani ɗan jam'iyyar apc zuwa wani ɗan nata saɓani yadda ya kasance a lokacin da muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya karɓi mulki daga shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp manazartan siyasan ƙasar ta najeriya suna hasashen cewa sabon shugaban ƙasar zai fuskanci wasu jerin ƙalubale a fuskoki da dama na tattalin arziki tsaro rashin aikin yi da batun gina ƙasa na farko kuɗi za su zama ƙalubale na kusa da ahmad tinubu zai fuskanta domin da akwai ƙarancin takardun kuɗi a hannun mutane ita dai wannan matsalar ta samo asali ne daga sauyin kuɗin da aka yi a ana gab da za a yi manyan zaɓuka. To wasu daga cikin matsalolin da ƙasar take fuskanta wanda suke da buƙatuwa da sabon shugaban ƙasar ya fito da hanyoyin warware su shine na saɓan da aka samu a tsakanin al'umma da rabuwar kawuka saboda yakin neman zaɓe. Addini da ƙabilanci sun taka rawa kuma sun shiga cikin harkar zaɓe. ko kuma a ce an shigar da su an gwamutsa su da ita don haka da akwai buƙatar ɗaukar matakan da suka dace na haɗin kai a tsakanin al'ummar wannan ƙasa wani manazarci a kan harkokin yau da kullum na ƙasar victor tarhemaba ya yi kira ga shugaban ƙasar mai zuwa da ya aiki na gaggawa domin warware matsalolin da aka fi fama da su. shi dai wannan manazacin ya yi rubutun nashi daidai a matsayin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya rubuta wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bola ahmad tinubu wasu su jaridu suka buga a najeriya a matsayinka na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wanda yake jiran a rantsar da shi kana da wasu jerin ƙalubale a gabanka kuma na tabbata kai ma kana da masaniya akan cewa da akwai jan aiki a gaban naka. kuma abu ne mai yiwuwa kana da masaniya a kan matsalolin da suka addabi ƙasar daga kan rashin jituwa na kabilanci da addini da cin hanci da rashawa talauci da matsalar rashin cigaba tattalin arziki hakanan kuma rashin aikin yi a tsakanin matasa da samari rashin tsaro da koma baya a fagagen kiwon lafiya da kuma ilimi domin magance dukkan waɗannan matsalolin da akwai buƙatar ka fito da tsari wanda zai bai wa 'yan najeriya muhimmanci a matsayinsu na 'yan ƙasa fiye da komai ba tare da la'akari da wani abu wanda ba hakan ba sai dai kuma yana da kyau ka tuna da cewa ba dukkanin 'yan najeriya ne suka zaɓe ka ba domin mafi rinjayen waɗanda suka yi zaɓe ba kai ma suka zaɓa ba idan ana magana za a hada wato waɗanda suka kada wa 'yan takara wanda ba kai ba ƙuri'a kenan kuma waɗannan ɗin waɗanda ba su zaɓe ka ba sun nuna baƙin cikinsu a kan sanar da kai a matsayin wanda ya lashe zaɓe da aka yi ranar ɗaya ga watan maris to idan ka kama aiki kuwa ka sani cewa da akwai abokan hamayya da za su yi ta kai goro da mari domin ganin cewa ka ci ƙasa idan kuwa hakan ta faru to za su fito su rika bayyana cewa ai dama mun faɗa muku babu inda wannan gwamnatin za ta je rigakafin hana hakan faruwa dai shine ka yi aiki tukuru domin ƙasar najeriya da kuma al'ummata ta hanyar warware muhimman matsalolin da ake fuskanta a madina na ɗan najeriya in ji wannan marubutun ina yi maka addu'a da kyakkyawan fata cikin tsarkin niyya akan ka samu nasara kuma kamar yadda na faɗa wa abokaina idan har manufarka ita ce ka gyara najeriya to mu ma dole ne mu yi amfani da dukkanin ƙarfin da muke da shi da hikima da dubara domin ganin ka samu nasarar aiwatar da dukkanin alƙawulan da kai wa 'yan ƙasa a lokacin yaƙin neman zaɓe domin a lokacin da wata dama ta samu domin yi wa najeriya hidima to dole ne mu yi. kuma a matsayina na najeriya zan gabatar maka da shawarwari akan abubuwan da na fahimta su ne ya kamata gwamnatinka ta baiwa muhimmanci idan ka kama ragamar mulkin wannan ƙasa a cikin gaggawa ka fara dawo da haɗin kan al'ummar najeriya wanda yake tangal-tangal tun daga shekaru na 1960 sannan ka yi aiki domin haɗin kan ƙabilu da mabiya addinai mabambanta. sai dai kuma ba ni tabbacin cewa za ka yi hakan domin jam'iyyar ka ta apc ta taka rawa wajen haddasa wannan matsalar tsaye da ɗan takara da ko mataimakinsa musulmi hakika ya bakantawa mabiya addinin kirista na wannan ƙasa bugu da ƙari kai kanka ka yakin neman zaɓe ne akan cewa wannan lokaci ne na mulkin yarabawa najeriya ƙasa ce da ya mai ƙabilu mabanta da sun kai 250 kuma ƙasa ce da mutane ke bin addinai mabambanta da al'adu iri-iri waɗannan bambance-bambancen sun sha haddasa saɓani da rikici a cikin wannan ƙasa a baya da wani lokaci ma yake wa ƙasar barazana. mun ga haka ta faru a lagos inda aka rika yi wa wasu kabilu musamman 'yan ƙabilar ibo barazana idan har ba su zaɓe ka ba ko suka ƙi zaɓar gwamnatin lagos ta yanzu a tsawon lokacin da hakan take faruwa kayi gum da bakinka baka ce uffan ba hakan kamar yana nuna cewa ka amince da abin da yake faruwa a fakacce wannan ne ya sa na fara tunanin cewa kai ma za ka zama daidai da shugaban ƙasa na yanzu wajen ƙara yawan rikicin ƙabilanci da addini a tsakanin 'yan najeriya halayya ta keta da mugunta da suka faru a iko a wannan zaben bai kamata a ce ana samun irinsu a cikin birni na zamani mai girma da ya kunshi kowa da kowa wanda kake riya cewa kai ne ka gina shi don haka ina sake yin kira a gare ka da ka baiwa haɗin kan ƙasa muhimmanci fiye da komai ka zama shugaban ƙasa na kowa da kowa waɗanda suka zaɓe ka da waɗanda ma ba su zaɓe ka ba wasu shawarwarin da marubucin ya baiwa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar bola ahmad tinubu sun hada da batun tattalin arziki da san ganin cewa ya yi kokari domin sake farfado tattalin arzikin najeriya da kuma fuskantar da shi wasu bangarori daban-daban fiye da dogaro da ake yi da man fetur a yanzu hakanan kuma samarwa da matasa da samari aikin yi domin a halin yanzu ba kasar tana da samarin da su ne suka fi yawa a matsayin marasa aikin yi idan a kwatanta da kasashen duniya to wasu daga cikin shawarwarin da ake baiwa shugaban kasa din sun hada da na zaɓar ƙwararru da suka dace aiki da su da kuma ganin cewa an kaucewa abin da ya faru a baya na wato ɗaukar lokaci mai tsawo kafin a sanar da majalisar ministoci wacce kuma bayan da aka sanar da ita sai zamana ba su yi abin da 'yan ƙasa suka tsammata ba bisa la'akari da lokacin da aka ɗauka kafin a sanar da su to najeriya dai ƙasa ce wacce ke mafi girma a nahiyar afirka ta fuskar yawan jama'a hatta ta fuskar tattalin arziki tattalin arzikinta shine na farko a wannan nahiyar banda ta shige gaban ƙasa afirka ta kudu kuma ƙasa ce wacce take kunshe da ƙwararru a fuskoki daban-daban na rayuwa don haka da akwai buƙatar shugaban ƙasar na najeriya wanda aka zaɓa idan ya saba layar aiki ya zaƙulo duk waɗanda suka iya a kowane fage domin sa su a wuraren da suka dace su yi aiki domin ganin cewa najeriya ta fita daga halin da take ciki ta zama ƙasa wacce a nahiyar afirka da duniya ma baki ɗaya za a rika girmama ta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin ƙwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan azumin watan Ramadan. A makon jiya idan za a iya tunawa mun kawo muku bayani ne kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala a yayin gudanar da azumin to yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kamar yadda aka shi da farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. sabu Ahmed ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya. Dr. a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi. bismillah wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting a yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci a wani lokaci akan bambanta azumi kala kala don akwai addini akwai kuma wanda ake bukatar mutum ya saboda za a bar gaji. misali in za a gwada mutum siga akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana daga ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare wato da mutum ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba Aka yi haka yanzu a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewan jijiyoyin jiki aka gwada wannan kitsan da yake yawa jikin mutum to amma ana so a samu mizani misali ba za ka haɗa sigar mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai ba ya ci abinci saboda haka dole sai ya samu a kan mizani da an yi wa fasin sauran akwai azumi kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ka ga daga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan to rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana dole da ya ji zumuɗi cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ci ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwannifi da kuma ulcer a waɗanda za su iya faruwa da su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓa abin da ya ci aka so a yamma da ko da dabino ko ayan itace a buɗe baki in bari ya sarga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya dan cin wani abu ne na wannan nauyi ah, amma cin abinci ma mai nauyi da daddare gaba daya alfanun shi bai da yawa ah, domin mutum yana bacci ba yana bukatar cikin shi Zubar da nauyi bane ah, ana bukatar cikin mutum ya zama ci ba tare da ya cika shi dam ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum ya yi garajen cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya bude sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanji ya rike babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mara kayan yaji nan ma yakan iya sa kwannafi wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama dabban ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji mutum ya sami miki rauni wannan wannan kenan a za dole a kiyaye komai a cikin nan an san hanta ko an sha yunwa Eh, in aka samu abu za a so hama cinye lokaci da ma eh, wannan bayi da fa'ida eh, aka so a hankali kuma daidai gwargwado. to dokta wajen sahur kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana wani shawarwari ne za a baiwa jama'a kwarai da gaske bai magana kan abin da ya fi damun mutane da dama wanda da jama'a sun taba lura da haka misali mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya koma bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga gyatsa mai wari abinda hausa kan kira magwas to wannan ma ya iya taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato miki ciki gamban ciki wanda abin kira taftika ulcer to wannan kan iya faruwa amma zai fara da watakila kwannafi ne tsanani magwas na kira acid reflux za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai lalle lalle ya so mutum zai yi sahur ya sahur da dan tazara ba da dan lokaci kan lokaci da ya ce shi dam sannan ma ya sahur kuma je kwanta ya bacci akan so a jiki tara abincin ya tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallah kenan mutum ya samu ya koma ya ƙara rurumawa zuwa safe um, so wannan wannan kenan shawara dai mutum daga sukuni kan daga yin sahur aka yi sallah kuma a cikin kowa bacci gara a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma. wannan maganar shawara na da ah, muhimmanci. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro gashi dai dakta namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. Yanzu dai a madadin shi dakta namu Sabo Ahmed daga Jami'ar Jos a jihar plateau da ke tarayyar najeriya ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya badan da yabo waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matsnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da kuma wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata, mun rufe shirinmu da ya gabata ne da hadisin kwanciyar Aliyu na Abi Talib salam kan shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a daren hijira da kuma sai da ransa da yayi ya kwana a cikin shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma rufe da mayafinsa ya yi barci har gari ya waye da mushrikai suka shigo sai suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fice aliyu dan abi talib ne kan shimfidarsa. don haka gurinsu na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dushe a yau za mu fara a shirinmu da wata falala ta amirul muminin ali ibn abi talib alaihissalam inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa wajen wata mata wacce take dauke da sakon wani daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga qurayshawa a lokacin da yake shirin kwace birnin makka a lokacin da qurayshawa suka saba alkawalin da suka kulla tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a hudaybiya sai ya tara sahabbansa ya kuma faɗa musu cewa yana son kwace birnin makka daga hannun ƙwarishawa ya kuma buƙace su da su yi tanadin tafiya don wannan yakin sannan ya yi addu'a ya roƙi Allah ya hana wannan labarin isa ga wajen ƙwarishawa don ya faɗa musu ba zata. bayan haka ne wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira Khatib ibn Abi Balta'ata ya rubuta wa kwarishawa wasiƙa yana faɗa musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shirin farmasu da yaƙi ya naɗe ta ya ba wata mata baƙar fata wacce ta zo madina don sayan alkama ko abinci sai ta naɗe wasiƙar ta sanya ta a cikin kitsonta amma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a yana roƙon Allah ya suturce masu shirin nasa har sai ya zo masu bazata Allah ta'ala ya karbi addu'arsa ya aiko da mala'ika ya faɗa masa labarin wannan matar da kuma saƙon da take ɗauke da shi zuwa wajen ƙwarishawa a nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Ali da Abi Talib alaihi salam ya ce masa ya je ya karɓo wannan wasikar daga wajen wannan matar tana a wuri kaza don ba ta bi babbar hanyar tafiyar Makka ba don kada a gano ta sannan ya ce wa zubair dan awam ya raka shi aliyu salam a lokacin da suka gano matar sai zubair ya fara isa wajenta ya ce mata ki fidda wannan wasikar sai ta yi ta kuka tana ta cewa babu wata wasiƙa wajenta da ali ibn abi talib alaihissalam ya ƙara so sai zubair ya ce masa ina ganin wannan matar ba ta ɗauki da wani abu a wajenta sai ali alaihissalam ya ce masa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana ɗauke da wasiƙa sannan ka ce babu ita sai kawai ya zare takobi ya yi barazanar zai bincike ta ko kuma ya kashe ta idan bata fito da wannan wasikar ba a nan ne sai ta ga ba makawa ta ce su bata wuri don ta fidda wasikar sai ta keɓe ta fitar da ita wasikar ta ba wa ali da abi talib alaihissalam shi kuma ya kai wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kira sallah a madina sannan bayan haka ya hau kan mimbari ya fara huduba yana cewa ya ku mutane lallai ni na kasance na roƙi allah ta'ala ya ɓoye labarinmu daga ƙureshawa sai gashi wani daga cikinku ya rubuta wa mutanen makka wasiƙa yana faɗa musu labarinmu wanda ya rubuta wannan wasiƙar ya tashi ko kuma wahayi ya fallasa shi ba wanda ya tashi sai manzon Allah ya sake nana nanata maganarsa a karo na biyu a nan ne sai Khatib ibnu Abi Balta'ata ya tashi yana karkarwa kamar wanda iska mai sanyi ya buge shi ya ce ya manzon Allah ni ne mai wasiƙar kuma ban zama munafiki bayan na musulunta ba ko kuma shakka bayan na kasance musulmi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa me yasa ka rubuta wannan wasiƙar? sai ya ce ya manzon Allah ina da iyali a makka ba ni da dangi a can na ji tsoron kada ya zama ba mu samu rinjaye a kansu ba don haka na rubuta musu don takardar ta zama wata kariya ga iyalina kuma ta garkuwa daga gare ni a wajensu don kada su taba iyalina ban yi haka don ina shakka cikin addini na ba sai umar ya ce ya manzon allah ka bani izini in katse wuyansa ya zama munafiki sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar mai yiwa allah ya gafarta musu ku fidda shi daga masallaci daga nan sai mutane suka yi ta tunkuɗa shi daga baya har suka fitar da shi daga masallaci shi kuma yana ta kallon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko zai ji tausayinsa daga baya dai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a dawo da shi cikin masallacin sai ya ce masa na gafarta maka zunubinka da ka aikata ka nemi gafarar ubangijinka kada ka sake aikata irin wannan wannan ma wata falala ce ga amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam wanda yake bantu da ita wato gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan duk abinda ya faɗa da kuma aiwatar da umarninsa ba tare da shakka ba to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sai a gyara zama domin a saurari shiri na musamman akan azumin watan ramadan Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke taya ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم من صري da Allah. daga shaidan jefafe abin kyama. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. hakika waɗanda suka firta daga ma'abota littafi da mashirkai suna cikin wutar jahannama madawwama a cikin tinta waɗancan su ne mafi shirin halitta waɗannan da Allah ta'ala ya kiransu sharrul bariya menene dalili meye dalili a ce a cikin al'umma baki ɗaya akwai waɗansu mafi sharrin duk ababen halitta ababen halittar nan ba malaman tafsiri cewa suke yi sawa'un waɗannan ababen halittar yanzu suna nan da a raye ne ko kuma sun mutu duk waɗannan waɗannan irin waɗannan mutanen su ne mafi sharri to me dalili to dalilin fa shine fa mai muhimmanci da zamu dau darasi akai dalilin shine sun zo suna son su san gaskiya su bi suka kuma nemi a tabbatar musu da wannan gaskiyan ta hanyar kafa musu dalilai aka zo musu da gaskiya aka kuma kafa musu dalilai din amma suka ci gaba da batansu suka kuma kin bin wannan gaskiyan duk da cewa sun nemi a kafa hujjoji ga hujjojin sun tabbatar wa kansu shine Allah ta'ala a wani guri yake cewa wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah ta'ala yake cewa sun samu yaƙini da wannan abu da aka zo musu da shi to menene suke bukata amma sai suka musanta wannan abu babu mafi girman wato fandara da karkata ga mutum a ce da shi ga gaskiya kuma ya tabbatarwa da kansa cewa lallai ina da yaƙini wannan ɗin shine gaskiya ɗin to amma me sai kuma ya fito na fito da gaskiya wa jahadu biha sai su musun wannan gaskiyan sun tabbatar gaskiyan ce ga ta a fili wasu ta anfusuhum amma suka yi musun wannan suna da yaƙini zuciyarsu ta gaya musu ba wai ta raya musu ba ta gaya musu suna da tabbas cewa lalle wannan hanyar gaskiya ce wannan tafarkin gaskiya ne bayanin nan gaskiya ne abin da za a yi din nan hakika gaskiya ne to amma me sai suka yi musun abin nan to musun da suke me dalili Allah ya ce zulman wa uluwa saboda zalunci na mana zulman din nan ba fa waɗansu suka zalunta ba kawo suka zalunta domin su zalunci kansu da kansu sannan su nuna ɗaukaka da ɗagawa da su suwaye ne ni wane ne mu suwane ne to irin waɗannan shi ne abin da Allah ya kiran waɗannan mutanen da cewa hum sharrul bariya su ne mafi sharrin duk ababen halitta wal iyazu billah to kuma wannan ne kwatankwacin wani abu ma da zaka iya samu a cikin wani guri misali suratul anfal aya ta 22 ubangiji subhanahu wata'ala dangane da shigen irin wannan ne Allah ta'ala yana cewa inna sharrad dawa bi inda Allahi summul bukumul ladina la ya'qilun kwatankwacin irin waɗannan ne lallai mafi sharrin dabba ko kuma mafi sharrin dabbobi dabbobi a nan shine duk wanda yake ya dubbu alal ard wanda yake tafiya a doron ƙasa ba an ce dabbobi ana nufin tumakai ko shanu ko awakai ba su ne kurin ko mu 'yan adam mu ma dabbobi ne ma'anar da wa su ne duk wanda yake ya dubbo alal ard yana tafiya a doron kasa to a wajen Allah Allah yake cewa mafi sharrin dabbobi inda Allah a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala su wane ne asummul bukumul ladhina la yaqilun su ne waɗanda suka rufe kunnuwansu suka rufe idanuwansu akan ba sa son su ga gaskiya allazina la aqilun kuma kwata-kwata ba sa hankaltuwa duk abin da gaya musu na su hankaltu ba sa hankaltuwa to ubangiji wa ta'ala yake cewa waɗannan waɗannan su ne mafin sharrin dabbobi a duniya to shine kwatankwacin waccan aya da Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a cikin suratul bayyina shine kuma Allah ta'ala ya bayanin ta a wannan sura suratul anfal ya ikhwana alquran yufassiru ayatul qur'an tufassiru ba'daha ba'da haka ayoyin alqur'ani suke ubangiji subhanahu ta'ala a lokacin da yake siffanta mana ahlun nar me yake cewa sai yake cewa ula'ika kal an'ami bal hum adal ula'ika humul ghafilun tunda ai kiran waɗancan mutanen da cewa su ashabun nar ne to yayin da zai mana wannan bayani kamar yadda yanzu ka ji wannan dinnan a cikin suratul a'raf aya ta ɗari tara, Allah ta'ala me yake nuna mana ula'ika kal an'am lokacin da yake bayyana mana su wane ne yan wuta din nan su kamar dabbobi suke amma me Allah ce bal ba ma haka ba hum adal sun ma fi bacewa akan dabba dabba yanzu misali zaka zo tsallaka titi ka taho da motanka a guje dabba ta ganka ka taho amma zo ta tsallaka musamman akuya ko tunkiya misali gara ma akwai wani lokacin za ta yi tsalle ta koma tsinkiya za ta iya zuwa ta shige sai dai ko ka kashe ta ko ka buge ta ka shige to kana na'am Allah ta'ala yake kiran yan wuta su kamar ainihin dabbobi suke ta wani bangare tunda babu kwakwalwan ba ta aiki sun yi ta'atilin aqul shi sa a wancan gurin yake cewa la ya aqilun ba sa amfani da kwakwalwansu wajen idrakin hakika balle ma su ce za su bi ta kuma wani gurin ma Allah ta'ala yake cewa suna ci ya akuluna kamata akulul an'am wan naru masu lahum wannan da suka kafirce suna cin abinci su cika cikinsu kamata a akulul an'am kamar yadda dabba suke cin abinci haka su ma suke ci to haka ne nan Allah ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adal sun bubbacewa ma akan ainihin dabba sai Allah ke cewa ula'ika humul gafilun ba abin da ke tattare da su illa gafala to gafala ita ce take jawo mutum ya kauce wa hakika bayan ya tabbatar da ita waɗannan bayanai ubangiji wata Allah so yake mu ɗauki darussa daga cikinsu wannan aya wadda muke bayani akan WhatsApp ko kuma kawo wasafi da siffofi na waɗannan waɗanda suke fito na fito da ainihin al'amura na ubangiji wata ta'ala to lallai wani abu ne wanda ya kamata mu fahimci cewa mafi sharrin ababen halitta irin waɗannan ne kuma dalilin da ya kai su suka zama haka to irin waɗannan siffofi nasu ne da muke bayani a kansu kowane lokaci zai iya zama ashe mutum bisa yanayin aikin da yake da tunaninsa da rashin ta'akul ya yi amfani da kwakwalwansa da rashin bin gaskiya bayan ta bayyana gare shi to wannan zai iya samar masa tabbatuwa a cikin wutar jihannama. kamar yadda ta iya zo a cikin wannan ainihin aya saboda haka ubangiji su ta'ala ishara yake kuma waɗannan da ba dan sun zama mafi sharrin ababen halitta ba ai da dukkan wasu hanyoyi na sa'ada Allah ya buɗe musu a gabansu wani irin hanya ne na neman sa'ada Allah bai buɗe wa mutum ba a lokacin da kake neman Allah ya kafa maka hujja akan wani abu za ka bi kuma ya kafa maka hujjan kuma ka fahimci hujjan kuma ka tabbatar da cewa hujjan haka take to amma kuma sai ka kasance ka ki bi din to kaga Allah ya bude wa mutum in kaga Allah ya bude maka wani dalilai ka kuma fahimci gaskiya wannan hanya ce ta gaskiya kuma wannan abun abu ne na hakika ya kamata a aiwatar da shi to kurin malam ka je ka aiwatar da shi ka je kurin ka shiga ka aiwatar da shi domin duk lokacin da ka tsaya kana tuntuntuni kana wani shakku-shakku to shaidan ya shigo maka bayan zuciyanka ta tabbatar maka gaskiya ne amma kake to shaidan ya shigo maka domin a lokacin da Allah yake sanka da sa'ada sai ya buɗe maka gaskiya ka ganta ya kuma nuna maka wannan kwakwalwanka ma tana gaya maka wannan gaskiya ne to ka bi kurin malam kan ma ka tsaya kai jiran wani abu alaikum anfusakum kurin malam ka kama hanya in dai ka tabbata abu gaskiya ne to amma an kashe a ai duk da cewa na tabbatar gaskiya ne amma dai bari mu gani ya ne za a yi ko kuma bari mu gani ina dan amina bai taho ba wana wana bai taho ba kai babana ma ai ya kamata a ci ina kan kai ina malami na ai bai shigo wannan hanyar barci ma ya kamata mu tafi tare suna ina ne sai ka tsaya kana dum dum dum la'alla kai ne Allah yake nema da shari'a su ba ba akan ta suke ba wane ne yake da wani nauyin wani akan wani ne ne wane ne yake jiran wani a cikin al'amuran ubangiji subhanahu ta'ala mala in ka fahimci hanyar Allah ka fahimci abin da Allah zai murna da kai ka fahimci abin da Allah zai baka lada ka ci gaba kurin ka yi taƙaddumi kurin ka ci gaba to irin wannan ita ce mafi girman matsalar da yau duniya musulmi take ciki abin ban takaici Allah ya buɗe mutane ƙofofin sa'ada da zai samu su dukkan wasu abubuwa imkana da za su samu sa'ada a duniya su kuma samu sa'ada a ranar lahira amma mai yake faruwa fa'aradu anha sai su kasance sun bijirewa wannan hanyoyin da Allah ya buɗe musu me yasa saboda wannan al'amuran takabburan wa gurura neman takabburi da ɗagawa da kuma wani abu na gurur da yake same su sun yaudari kansu da kansu haba mu suwa ne ko kuma niwa ne ko kuma mu irin mu irin mu menene ne a cikin wannan duniya gaba ta. malam abi Allah shi shine ubangiji abin da yake magana akai kuma Allah ta'ala kamar yadda muka bayani ya gabatar da ahlul kitabi alal mushrikin duk in muka fara ko kuma tunda muka fara wannan tafsiri na wannan suratul bayyina za mu ga cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana fara ambaton ahlul kitabi kafin ya ambaci mushrikin din nan ne a cikin wannan aya ɗin ma haka Allah ya yi da haka wannan yana nuna abin da yake hannun su a halin kitabi ɗin ne da malamansu na me na siffofi fitattu na wannan manzo na musulunci sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littattafansu suna da shi a cikin littattafansu saboda haka kenan su fito na fito da suke yi ya fi muni akan wanda mushrikai suke yi ka an so mushrikan larabawa ba su da littafin da watakila aka yi musu bayanin manzon nan zai zo ga irin siffansa gawa amma su ahlul kitabi suna da shi to kaga kenan a nan darasin da zamu ɗauka a wannan shine ashe wanda yake da ilimi wanda ya san abu a rubuce a karance ya yi karatu yana da ilimi gaskiyan ta tabbata gare shi sai ya ƙi bin wannan hakika sai ya bijire wannan hakikan to ko da ko waɗansu jahilai su ma sun zo sun bi wannan karkata ɗin sun ƙi bin hakika ɗin to shi a wajen ubangiji wata ta'ala laifinsa ya fi yawa laifinsa ya fi muni akan waɗanda suke ba irinsa ba to abin da ya faru kenan shi sa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi takadim ya ƙaddamar ya gabatar da ahlul kitabi ya fara ambatansu cewa finari jahannama ɗin kafin ya ambaci mushrikai wannan shine babban bayani A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da kima sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara kasar finland ta shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a hukumance a wannan talata wanda ya kawo ƙarshen zamanta na 'yar ba ruwana hakan ya sanya finland zama ƙasa ta 31 memba a ƙungiyar tsaro ta nato sakatare janar na ƙungiyar ya yaba da matakin wanda ya danganta da wani sauyi na tarihi wanda ya biyo bayan da rasha ta farma wa ukraine shi ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yaba da abin da ya kira ranar tarihi kasar finland dai na da iyaka da kasar rasha fiye da ta kilomita 300 ta kuma hakan ne zai sa kasar ta ci gajiyar taimakon soji na yau da kullum daga kawayenta na nato ciki har da makaman dakile makaman nukiliya don dai kasar rasha ta mayar da martani tana mai cewa hakan kara dagula halin da ake ciki ne da kuma barazana ga tsaron kasar ta wanda kuma ba zai hana ta ɗaukar matakan kare kanta ba duk da a cewarta ba ta da wata matsala da finland in shi kakakin fadar kremlin dmitry peskov a iran dubun dubatar jama'a ne suka fito kan titunan birnin tehran a jana'izar sojojin nan guda biyu mashawarta na rundunar kare shun juhar musulunci ta kasar irgc waɗanda suka rasa rayukansu a wani harin da isra'ila ta kai a kusa da damascus babban birnin kasar syria an yi tattaki ɗauke da akwatunan gawarkin jami'an guda biyu lulluɓe da tutar ƙasar ta iran babban kwamandar rundunar kare junjuhar musulunci ta ƙasar major janar hussein salami da sauran manyan jami'an iran sun halarci taron iran dai ta bakin jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙa da ta aikewa kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa kasancewar iran a ƙasar syria yana bisa doka kuma ya yi gargaɗin cewa iran za ta ɗauki ƙwararren matakai don kare dakarunta manufofinta da kuma cibiyoyinta a syria daga duk wata barazana wata kotun sweden ta yi watsi da wata bukatar da 'yan sandan kasar suka shigar na hana zanga-zangar kona alkur'ani mai tsarki Rantanar 'yan sandan sweden ta dai bukaci a harmata irin wannan zanga-zanga saboda barazana ga sha'anin tsaron kasar sai dai kotun ta kafa hujja da cewa bukatar 'yan sandan ba ta gamsar da ita ba masu tsoron ra'ayi a sweden dai sun nemi a basu damar gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin turkiya da kuma na iraki inda suke son su kona alkur'ani mai tsarki sai dai 'yan sanda suka haramta zanga-zangar amma daga bisani masu tsaron ra'ayin suka shigar da kara gaban kotu kasar sweden dai na cikin tsaka mawuya game da lamarin da janyo mata tsofin alatsi ne daga duniyar musulmi musamman kasar turkiya wacce ta ki amincewa da bukatar kasar ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin jamhuriyar niger ta sanar da rage kudin aikin hajjin bana daga kudin sefa miliyan 3,600,840 zuwa miliyan 3,258,733 kwatan kwacin ragin sefa 345 da ɗan kai to da wannan zamu karkare baki daya sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu daga farkon shirin har zuwa ƙashensa da ke muku fatan alheri a wayi gari cikin ƙoshin lafiya.